ranar mnsd sai mu yi musu godiya waɗanda an tare da albade da su da dikitan su waɗanda sun kama malaji isu ko da suka siyasa muka sun kama muna mun gode amma kama da sun kai muna ba ta banza ta ba dikitan namu na pnds tare talatin da bakwai gada mika waɗa muku suna nan suna kallo abin da duk an kai waɗancan amma ba wanda ya ce ba president a ah, ni ban yarda da abin da kai waɗancan ba to abin da ya sa na yau da kwana hudu shugaban kasa kire ni Alhaji Muhammadu su yace kaga da ce dinan namu 37 da muka hira ni adalcin da suka gwada mini ni cikin duniya ban sa abin da zan yi musu ba na yi nazari nazarin da ni shi na waɗannan debite talatin da bakwai da agare mu cikin ƙasa za a mai da su takara da su waɗannan za su koma takara Ba ce za su koma da ba amma wannan an yaye musu premier alhaji isu katambe shugaban reshen jam'iyyar pnds tarayya reshen jihar tawa a wani taro a birnin na tawa inda ya ce kamar yadda kuka ji shugaban kasa ne ya ɗauki kudurin sakawa 'yan majalisu dokoki na ƙasa 37 da sunan jam'iyyar pnds tarayya tare da ba su damar shiga takarar sake neman wannan mukami ba tare da shiga tankaɗe da rairaya ba a cikin jam'iyyar ta PNDS tarayya sai dai fa waɗansu 'ya'yan jam'iyyar na ganin cewa ba a yi musu adalci ba kun babu demokradiyya a cikin wannan mataki shi da shi shugaban kasa a canzu tun da aka shiga da shi a shi shi ta zati kina ya ka to kuma haka nan shugaban kasa da mura adalci ba ya kamata a bar kowa shi zabi wanda ya kasu ba a cewa mutum ya tazarci haka nan ba cewa mutane ba daya daga cikin kusoshin jam'iyyar ta PNDS tarayya reshen birnin Kwanni da ya halarci wannan wannan taron na birnin tawa ya ce ai ba mukamin dan majalisar dokoki na ƙasa kawai ba a akwai a cikin tafiyar jam'iyya mai mulki ga alhaji alhadan ba'u eh, yadda waɗansu ke gani ba ai demokrasiya ba yadda kacce yadda waɗansu ke gani kuma ba a ba wasu dama ba ai hadda haka na an nuna akwai sauran wurirai waɗanda yake kowace mazaɓa ta kowane majalisa babu inda yau an kace shi ɗaya ne zai tafi zaɓe babu wani wanda zai goya mai baya a bangaren jam'iyyu masu hamayya da jam'iyyar ta PNDS tarayya a jamhuriyar Nijar cewa aka yi an yi murna da wannan mataki da jam'iyyar ta dauka na rashin demokaradiyya in ji Alhaji Isa Mare kakakin jam'iyyar Modern Lumana afirka ta Hamma Amadu Reshen jihar Tawa kujera ogram da kenan ga akwai na masu ilimi akwai na jahilai akwai na mace guda amma taro yana zami gaba ɗaya kaf mu ce duk mai son takara ya tsaya sai wanda jama'a sun ka ɗauka za mu tsaya takarar mu ba mu wani shi'ar demokrasi su kuma na su. don suna na ƙaba mamaki na ba duk in ka ce amana cin amanin zai bi ma baya ya fara cin gidanka kake shi ta waje. to itta da kinsu yanzu eh an tilasta musu an ci a tuwa ne to mutane ba su na naga su yi to kuma wannan daidai na mu haka da sun kai mun yi murna duk dai inda take zama yan Nijar sun zura idanuwa domin ganin yanda za ta kaya a cikin jam'iyyar ta PNDS tarayya a daidai lokacin da zaɓuɓɓukan gama gari ke karatowa a janguriyar ta Nijar Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar